أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد Imam musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wani suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfani mu a cikin abin da za mu ambata muna cikin bayani dangane da abin da ya shahi tuhuma da kuma hakikaninsa inda muka bayyana bayanai na malaman akhlaq cikin darasin da ya gabata dangane da ta'arifin ma'anan tuhuma da kuma irin nasihohi wanda malaman akhlaq suka yi dangane da abin da ya shahe tuhuma da kuma irin matsaloli da kuma haɗurra wanda tuhuma take ɗauke da shi insha Allah cikin wannan darasin za mu yi ƙoƙarin bayyana sashen hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma na a'imma na ahlul bait alaihimussalam dangane da abin da ya shahi tuhuma da kuma irin haɗuran da ke ɗauke da shi da yadda ya kamata ya kasance mutum ya yi mu'amala da wannan mummunan sifa da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfane mu ya zo cikin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin ya zo a cikin malla ya hadaruhul faqih mujalladi na hudu shahi na ɗari uku da tis'in da hudu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa aulan nas tuhma man jalasa ahla tuhma yake cewa wanda yafi kowa dacewa da a tuhuma shine mutum da zai zauna da ma'abota tuhuma watan shi ba wanda yake tuhuma ba ma maganan shi ake ba shi wanda zai zauna da waɗanda suke su ahalin irin wannan aiki ɗin kamar da muka yi bayani gani da al'amarin giba muka ce shi wanda yake yin giba ba shi kaɗai yake ɗaukan zunubi ba da shi da yake giba ɗin da wanda yake sauraron shi duka sun yi tarayya a cikin giba hakanan ma tuhuma da wanda zai zauna yana saurara ana tuhuman mutane to shi ma kan kanshi yana tare da wanda yake tuhuma ɗin a cikin zunubi shi ma ya fi dace ya kasance an tuhuma saboda kenan mutum ya kasance ya nisance sabo lokaci guda kuma ya kasance ya nisance ma'abuta sabo sai kasance ya kubuta amma zama da ma'abuta tuhuma shi kan kanshi ya cancanta ya kasance an tuhumi mutum a kanshi wanda yake dukkaninsu ba alkhairi ba ne kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sai bayyana mana a nan wurin kan cewa da wanda yake tuhuma da wanda zai zauna yana sauraron ma'abuta tuhuma suna tuhuma mutane don abu guda ne dukkanin su ahalin tuhuma ne saboda haka mutum ya nisance wannan mummunan sifa mutum ya nisance wannan mummunan zunubin idan yana neman tsira duniyarsa da lahirarsa hakan ya zo daga imamu ali alaihi salam inda yake bayani a cikin wasa'ilu shi'a a mujalladi na goma sha biyu shayi na talatin da shida hadisi na dubu goma sha biyar da ɗari biyar da saba'in da hudu imam ali alaihi salam yake cewa dangane da abin da ya shahi tuhuma yake cewa man waƙafa nafsahu mawqifa tuhma fala ya luman na man asa a bihi zanna yake cewa duk mutumin da ya je ya tsaye da kanshi a wurin tuhuma a inda za a tuhume shi to kada ya zargi duk wani wanda ya masa mummunan zato wani yana bayani gane da mutum ya nisance ma'abuta sabo hakanan kuma ya nisance wuraren da ake sabon Allah subhanahu wataala saboda waɗannan wuraren sun kasance wuraren tuhuma ne da ka aza kanka a nan wurin to shikenan za a tuhume ka in aka ganka da mutumin banza sai a rika shakkunka daga nan sai a fara tuhumanka in aka ganka a wurin da bai da kyawu wurin banza shikenan sai kasance daga nan an fara shakkunka daga nan a maka mummunan zato sai tuhuma saboda haka kenan idan har kai baka kiyaye ba kuma baka yi kokarin ganin cewa ba iya gwargwado ka nisance ire-iren waɗannan wurare ko kuma abuta da mutanen banza to idan aka je aka zarge ka ko aka tuhume ka to kar ka zargi kowa ka zargi kanka kenan kai ne ka je ka sa kanka watan kamar shigen bayan da muka kan cewa shi mumini shi musulmi bai kamata ba ya tuhume wani lokaci guda kuma bai kamata ya ba wani daman da zai tuhume shi ba in ka je ka tsaya inda ake tuhumanka to kamar ka ba da dama ne kenan a tuhume ka da an tuhume ka kenan ka zarge kowa ka zarge kanka kai ne illa kai ne matsala kai ne ka jawo duk wannan al'amari da ka kenan za ranka zai ɓace kuma ka afkar da wasu cikin zunubi saboda haka mutum kai kasance ya ba mutum dama a kansa hakan muna da hadisi daga imam sadiq alaihi salam wanda yake cewa ittaqu mawadi ar-rayb wala yakfanna ahadukum ma ummihi fi at-tariq fa innahu laysa kullu ahadin ya'rifuha huna hadisi yazo a cikin biharul anwar cikin mujalladi na 72 shahina 91 hadisi na bakwai. imamu sadiq alayhi salam yake cewa ku ji tsoron wuraren raib wuraren da ake shakkun mutum ni aka ga mutum a wannan wurin wuraren shan giya wuraren alfasha wuraren sabon Allah mutum ya nisance irin waɗannan wuraren wuraren da ake yaudaran mutane wuraren da ake giban mutane wuraren da ake banna iri-iri mutum ya nisance irin wannan wuraren saboda wurare na shakku wanda in aka ga mutum a nan wurin za a fara shakkunsa sannan yake cewa mu duba mu ga girman al'amarin mutum kada yarda ya kasance ya ba wani dama a kansa har ya kasance ya tuhume shi ya ce kaɗayan ku ya kuskura ya kasance ya tsaya da mahaifiyarsa a kan hanya saboda ba kowa ba ne ya san cewa wannan mahaifiyarsa ce wani lokaci mutum zai kasance ya tsaya da mahaifiyarsa wadda ta kasance tsohuwa ce al misali shine ƙaramin yaronta ko abin da ya kama da haka nan sai kasance da an gani an san cewa wannan ba ta kama da kowa sai uwashi ga girman shekarunta shi kuma ga karancin shekarun shi wannan baya da matsala amma wani lokaci zai kasance kenan uwa ta kasance ta yi aure a cikin lokaci wanda yake na ƙurciya sosai sai kasance ɗanta ya yi saurin girma kuma ta yi saurin samun ɗa lokaci guda ya kasance ya yi saurin girma ta yadda in aka gan shi tare da ita ba a iya fahimta kan cewa wannan ita haife shi saboda bata gushe ba tana cikin kurciyanta ta a wannan lokaci mutanen da zukatansu suke da matsala mutanen da ba su tarbiyyantu ba mutanen da ba su da kyaukyawan ɗabi'a za su iya su tuhume shi idan har ba su santa ba saboda ba kowa ne ya san cewa wannan mahaifiyar shi ce ba tana wani ya sani ba zai fara yin wani aikin ba amma ba kowa ya sani ba wani bai sani ba kuma yana da matsaloli na zuciya yana da cututtuka na zuciya lokaci guda cikin sauki zai iya cewa na ga wani da wata kuma ya kasance ya tuhume ka wannan janibi to shi yasa cikin wannan hadisi imamu sadiq alaihi salam ke cewa kada ya kasance mutum ya tsaya da ma'aifiyar shi akan hanya domin ba kowa san cewa ba wannan ma'aifiyar shi wannan ba kawai ma ga ma'aifiya ba ko da yar uwarka ce misali kanuwarka ce yakka ce ko abin da ya kama da haka nan ko kuma ta muharrama ka ce kar ka tsaya tare da ita saboda ba kowa ya santa ba kan hanya lokaci guda za a kasance an tuhume ka kenan duk ire-iren wannan abubuwan ba mai tuhuma dama ne ya kasance ya tuhume ka sai mutum ya san inda zai mu'amala da mutane da makusantan shi ya san inda zai tsaya da su ya san inda zai magana da su da abin da ya kama da hakan su ma mutane wannan ba shi yake ni bai kasance mutum yana da dama kenan da ya ga wanda wata ya kasance ya tuhuma da yin tuhuma din da ba da dama a tuhume mutum shi dukkan su ba su inganta ba dukkanin su ba alkhairi ba ne kenan mutum ya yi kokarin ganin cewa shi ba ahalin tuhuma ba ne sannan kuma kada ya yi kokarin ba masu tuhuma dama ya kasance sun tuhume shi wannan shine gayan abin da wannan hadisan suke gaya mana hakanan muna da hadisi daga imam zainul abidin shi ma zo a cikin biharul anwar mujalladi na 72 shahi na 261 hadisi na 65 imam zainul abidin alaihi salam yana ce mana man rama annas bima fihim ramauhu bima laysa fihi yake cewa duk mutumin da ya jefe mutane da abin da yake tattare da su to su in suka tashi rama za su jefe shi ne da abin da ba ya tattare da shi to wani ya nuna mana kenan hatsarin tuhuman mutane da kuma jifan mutane da mummunan zato ba tare da dalili ba saboda ko da ko abin da kake gayawa haka ne to akwai raddul fi'il akwai kenan raddi wanda su wanda kake tuhuma za su yi zuwa gare ka a wannan lokacin kuma su za su yi shi ne a cikin hasala da kuma nuhin intikami saboda haka za su iya su jihe ka da abin da kai ba kamata tare da shi kinan ka nisanci wannan aiki din kinan ba aiki bane wanda yake mahmud ba aiki bane wanda yake godadde ba aiki bane wanda shari'a musulunci ya da shi mahanga na alkur'ani mai girma da ma na hadisan musulunci ba mahanga ne mai kyau don gani da wannan mummunan sifa ta tuhuma abin da ya zama lazim akan mutum shine kasance ya yi kokarin ganin cewa nisance ta gwargwadon iyawa wannan shine abin da zai ba mutum tsira duniyarsa da lahiransa wannan shine abin da zai taimaka masa wurin tarbiyyantar da kanshi da kuma kyautata ɗabi'unsa hakan muna da hadisi daga imam sadiq alaihi salam wanda zo a cikin almustadrak cikin mujalladi na takwas shahi na ɗari uku da talatin da tara hadisi na dubu tara da ɗari shida imam sadiq alaihi salam yake cewa ƙalali abi yake cewa mahaifinsa ya ce masa imamul bakir alaihissalam kenan yake cewa ya bunai ya kai ɗana man ya sahibar so la yaslam duk mutumin da yake yake abuta da ma'abucin mummuna watan ahalin sabo irin fasadi irin a alfasha in dai kana abuta da su to shikenan la yaslam mutumin ba zai kubuta ba wato ba za ka kubuta kenan daga zunubi ba in dai kana tare da mutanen banza ko su yi tasiri a kanka ko kuma in ma ba su yi tasiri a kanka ba ya kasance ka ba mutane dama su tuhume ka da cewa kai ma irin su ne wannan kuma dukkanin su alkhairi ba ne kenan natija shine kada ya kasance kayi abuta da ma'abuta miyagun ayyuka in za ka yi abuta ka yi abuta da bayan Allah subhanahu wata'ala managarta ma'abuta alkhairi sai ka tasiranta da su kuma ya kasance mutane sun maka kyukyawan zato wa man yadkhul madakhil su yuttaham yake cewa duk wanda ya kasance yana shiga wuraren da ba su da kyawu wuraren sabo wuraren miyagun ayyuka to za a tuhume shi ko da bai aikata ba za a ce an ga wane ya shiga nan ga dukkan alamu kuma tana yiwa kaza ne tunda daga shakku ne sai mummunan zato sai tuhuma wa man la yamlik lisanahu yandam nan, duk mutum da bai bai mallakan halshensa zai nadama halshe yana da matukar muhimmanci mutum ya kiyaye shi ya kiyaye ya san me zai gaya dangane da shi yana daga cikin kyawun musuluncin mutum ya kasance ya ya yi shiru akan duk wani al'amari wanda yake bai shahe shi ba duk al'amari wanda bai da amfani a kansa Allah ya ji yanzu ya zo cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah ya ji kan mutumin da yi magana ya ci riba ko kuma ya yi shiru ya kubuta to wannan ya kamata ya kasance kenan shine ma'aunin mutum wurin magana in dai za ka yi magana ka tsaya ka auna maganan ka gani wannan maganan da zani zan ci riba a cikin shi ne ko kuwa in zan ci riba a cikin shi in yi magana in ya kasance zunubi ne zan hada a cikin shi kuma in yi ƙoƙarin ganin cewa na nisanta sai ya kasance kenan na kubuta wannan shine abin da zai ba mutum dama ya kasance ya genu ya tarbiyyantu duniyar shi da lahiran shi ya gyaru kenan cikin wannan maudu'i da muka yi bayani a kansa na tuhuma za mu iya ganin bayanai masu gayan muhimmanci masu gayan fa'ida na malaman akhlaq hakanan kuma da na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma na iyalan gidansa tsarkaka inda zamu iya ganin wannan mabuɗi ne na kawar da miyagun sifofi da kuma miyagun zunubai wanda kowa yana buƙatar irin wannan mabuɗi kowa ne kowa yana buƙatar irin wannan haskakawa wurin fahimtar menene zunubi sannan wani hanya mutum zai biya ga cewa ya nisanci zunubi wannan kin da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfana da mu cikin abin da muka ji Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu cikin bayansa managarta wanda suke zato ga bayansa kuma suke nisantan tuhumansu ba tare da wani dalili ba da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfana da mu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin